Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Asabar bakwai ga watan Janairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. cibiyoyin leƙen asirin amurka sun ce babu ko tantama shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi katsa london a zaben shugaban kasar da aka gudanar a shekara ta 2016 an rantsar da nana a kufu ado yau asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wata jiya kana an sake buɗe tashar jirgin saman jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka inda wani ɗan bindiga ya kashe mutane biyar To kanin labaran kenan, shin da gaske ne kungiyar ECOWAS za ta ɗau matakin soji kan shugaban Gambia wanda ya janye amincewarsa da shan kayan da aka masa a zaɓe? To shi dai shugaban Muhammadu Buhari yana cikakken fatan cewa wannan matsala za a warware ta ta hanyar tattaunawa ba tare da an shiga ɗaukan wani mataki ba. A jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyun da ke mulki ne za su yi gangamin mai da martani ga 'yan adawa shin hakan ya dace? wani gwada ga wani abu gwamnati da masu abin zo su gwada in su su yi an ce tun dubu goma mu ya kamata su kama tun dubu ɗari ko dubu saba'in ko ba ba. to sai dai yan adawar fana cewa. mu yan adawa yan kasa ne kenan abin da ya shahe su ma ai wahala ce sa suka fito mu ma wahala ce sa muka fito ba. To idan kuma mun dawo Najeriya za a ji cewa an shirya taron neman hanyoyin amfani da al'adu da hikimar mu'amala wajen kawo zaman lafiya da ci gaba tsakanin mabambantan mutane. kuma kamar kowace ranar asabar muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran An rantsa da Nana akufu Ado yau Asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar watan jiya. Akufo ado ɗan shekaru 72, ya doke shugaban ƙasa mai ci John Dramani Mahama a zaben da aka mai da hankali kan taɓarɓarcewar tattalin arzikin ƙasar. Dubban mutane da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka ne suka yi dafifi a kara babban birnin ƙasar ta Ghana domin shaida miƙa mulki cikin ruwan sanyi wani abin da yake wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa. Akufo ado tsohon shugaban ƙungiyar hamayya kuma lauyan kare hakkokin bil'adama. ya alkawalin sake gina tattalin arzikin kasar ta wajen gina masana'antu a dukkan lardunan kasar ghana sama da 200 ya ce zai maido da kasar bisa turbar ci gaba bayan da ɗimbin bashi da kuma hauhawa farashin kayayyaki ya tilasta kasar karɓar bashi domin taimakawa wato taimaka mata iya sake sauke nauyin da ya rataye wuyanta daga bankin lamuni na duniya imf kimanin shekara guda da rabi da ta shige farkon makon nan mahama ya ɗora alhakin faɗi tashin da aka yi fama da shi a zamanin mulkinsa kan waɗansu guguwa mafi ƙarfi da suka haifar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar ta ghana shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ɗauki matakan yi wa zaben amurka na shekara ta 2016 zagon ƙasa da kuma muzanta wa tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton a wani yunkurin na ba sabon ba na yin katsalandan a yakin neman zaɓe daga baya kuma ya yanke shawarar taimakawa zababben shugaba donald trump ya lashe zaɓe bisa ga wani rahoton hukumar leƙen asiri da aka fitar niyyar rasha ita ce ta sa shakku a zukatan jama'a kan tsarin demokuraɗiyyar amurka ta wurin ɓata wa sakatariya clinton suna da kuma dishe ta bisa ga rahoton da aka fitar jiya juma'a Hukumar leƙen asirin Amurka ta fitar da rahoton ne 'yan sa'o'i bayan da babban jami'in hukumar ya yi wa Trump bayani na sirri a New York. An yi wa shugaban Amurka Barack Obama mai barin gado wanda ya umarci ba da rahoton bayani kan binciken rana Alhamis. A cikin rahoton hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA da hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa FBI sun ce suna da ƙwarin gwiwa kan sakamakon bincikensu. Cibiyar tsaro ta uku hukumar tsaron ƙasa yayin da ta bayyana goyon bayan sakamakon binciken ta ce tana tsaka-tsaka kan sakamakon binciken jiya juma'a maimakon kushewa putin da kuma rasha sabili da yin katsalandan a zaben amurka donald trump ya yi tsokaci a shafinsa na twitter yana dorawa wa jam'iyyar democrat laifin kutsen da cewa kwamitin zaben jam'iyyar democrat na ƙasa ya yi sakaci ainihin da ya bari aka yi masa kutse ya ƙara buga wani saƙon yana cewa kwamitin zaben jam'iyyar republican ya fi ɗaukar ƙwararren matakan kariya sai dai bai ambaci batun katsa london da cibiyoyin leƙen asirin suka ce rasha ta yi a zaben amurka da nufin taimaka masa ya lashe zaɓe ba an sake buɗe tashar jirgin saman jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka inda wani ɗan bindiga ya kashe mutane biyar ma'aikatar tashar jirgin sama ta fort lauderdale sun kwana suna aiki a jiya wato domin a iya buɗe tashar da safiyar yau asabar sai dai an shawarci fasinjoji su tuntuɓi kamfanonin jiragen sama domin sanin matsayinsu an rufe tashar mai yawan hada-hada tun jiya da rana bayan da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wajen ɗaukar kaya ya kashe mutane biyar ya kuma jiwa waɗansu takwas rauni kafin aka kama shi george piro jami'i na musamman a hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi wanda ke kula da shi shiya miami ya ce hukumar tana gudanar da cikakken bincike domin tantance masababin wannan hari da ya hada da ta'addanci jami'an tsaro sun tsare eteban santiago dan shekaru 26 daga jihar alaska wanda ya isa tashar jirgin saman jiya juma'a daga anchorage babban birnin jihar alaska santiago tsohon jami'in dogarawan kasa ne wanda ya aiki a puerto rico bara ya kai kansa asibitin mahaukata domin bincika lafiyar kwakwalwarsa rahotanni na nuni da cewa ya ce yana jin muryoyi suna gaya masa ya shiga kungiyar is santiago ya yi watanni goma a iraki a shekara ta 2011 daga baya ya shiga rundunar dogarawan kare ƙasa a alaska ana kuma kyautata zaton ya yi aiki a wurin daga shekara ta 2014 zuwa watan agusta bara lokacin da aka sallame shi daga aiki domin ba a gamsu da yadda yake gudanar da aikinsa ba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya babbar kungiyar kare gandun daji ta kasar zimbabwe ta yi kira da a fita fili a yi wa al'ummar kasa bayani game da sayarwa china giwaye 35 da gwamnatin kasar ta yi gwamnatin da take fama da karancin kuɗi da farko ta musanta sayar da giwayen ranar alhamis gwamnatin shugaba robert mugabe ta tabbatar da cewa ta sayar da giwaye 35 watan da ya gabata duk da watsi da rahotannin kungiyar kare gandun dajin da ta yi da farko jiya juma'a johnny retrigos shugaban kungiyar ya ce rufe wato rufa-rufar da ake yi game da sayar da giwayen ya haifar da fargaban zarmiya da kuma kuntatawa dabbobin yayin da ake ɗaukar su zuwa china There's nothing being transparent about it because you can see in Zimbabwe where the corruption and the greed is so deep. Ya ce babu wani abin da ake yi a bayyane za ka iya ganin haka a Zimbabwe inda zarmiya da haɗama ta yi kamari waɗannan dabbobin na nahiyar Afirka ne. Idan za ku kai su wani wuri sai ka kai su waɗansu ƙasashen makwabta inda yanayin yake ya dace da dabbobi. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake bin kadin rawar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke takawa ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS wajen warware dambarwar siyasar ƙasar Gambia. inda shugaba mai ci haya jami ya janye amincewa da kayan da ya sha a zaɓe duk wada rarrashinsa da aka yi ta yi al'amarin da ya janyo barazanar soji daga kungiyar ta ecowas nasir adamu ilkaya gare ka wannan dai ganawar ta birnin akara bisa jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari za ta ɗau mataki mai muhimmanci wajen kawo ƙarshen takaddamar shugaba yaya jami da wanda ya lashe zaben gambia adama baro dama ƙungiyar raya tattalin arzikin afirka yamma ecowas ta sanar da niyyar ɗaukar matakin soja don fatattakar jami daga kan mulki bai zama wani abun mamaki ba da babban hafsan sojojin gambia janar osman baji ya yi mu baya ga shugaba jami inda tuni shugaban hukumar zaben ƙasar ya tafi gudun hijira masanin siyasar ƙasa da kasa dr muhammad bello na jami'ar dutse jihar jigawa ya buƙaci taka tsantsan kan lamarin labarin. Idan ka ce za ka je ka ɗauki mulkin da ƙarfin to a ka da wanda yake da hannu ciki da wanda bai san komai ba ciki za ta shafe shi. Yaƙi ne fa za a yi da ƙarfin sojoji da ka za su ga sojojin ekuwa za su ga su je su nemi kwace wannan mulkin ka san da ba yadda za a yi shi ya zamin yana komanda in chief na sojojin kasarsa ya ce ya ba su oda su kare mutuncin kasarsu su na su ce ba za su yi ba ba yadda za a yi haka dole su fito su kare mutuncin kasar tasu to ni gani nake gaskiya gara a janye na ra'ayin abin abin a siyasance ana iya zuwa a ce to tun da abin haka ne sai a ɗora masa takunkumi ba shiga ba fita ba abin da ke to ka ga ta wannan hanyar za a samu a samu bakin zara amma an aka ce da ƙarfin to za a yi wallahi sai dai a ta yake yin yi Allah sai a ya faru a Sierra ya kuma faru a Najeriya kamar dole an tsari an kashe shi aka yi. Shin Najeriya za ta jagoranci kai harin soja kan Gambia in lamarin ya ta'azzara? Ga amsar mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu. To shi dai shugaban Muhammadu Buhari yana cikakken fatan cewa wannan matsala za a warware ta ta hanyar tattaunawa ba tare da an shiga ɗaukan wani mataki ba kuma yana nan akan wannan kuduri nasa kafin a ce za a yi wani hange na ko wani mataki a sai a bari tukuna a gani shin tattaunawar za ta cimma bukata ko ba za ta ma bukatar da aka sa gaba ba. Daukar mataki a tsarin Afirka na da kalubale don yadda wasu shugabannin nahiyar ke neman zama sarakuna kan mulki da fakewa da gudanar da zaɓe da a kowane lokaci su sukan lashe. Wasu daga shugabannin Afirka da suka daɗe kan mulki sun haɗa da Paul Biya na Kamaru da zai Share shekaru 34, Idris Deby na Chadi shekaru 26, Robert Mugabe na Zimbabwe shekaru 29, Umar El Bashir na Sudan shekaru 27, Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo shekaru 16. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. haka ne madubo kuma a gaida nasiru daga batun rigimar siyasar gambia kuma sai batun gangami na maida martani ga 'yan adawa wanda jam'iyyu masu mulki ke shirin yi gobe a wato lahadi a jamhuriyar Nijar daga Yamai ga Silmumuni Barma da cikakken rahoton. Sake nuna wa shugaba Isu Muhammadu cewa yana da goyon bayan 'yan ƙasa saboda gamsuwa da yadda yake gudanar da mulki sabanin abin da 'yan adawa ke faɗa shine dalilin da ya sa jam'iyyun ƙawancen MRN suka a niyyar fitowa kan tituna a gobe Lahadi. kamar yadda shugaban jam'iyyar adn fusaha salisu muhammad habi ya bayyana shekaran jiya na ashirin da ga wata an ce mutane a dawa su yi magana kuma su yi taye kuma sun wada abubuwa da muka ganin ba daidai ba ne to mu jami'a ta ba su rigima cikin gano son kwanci hankali amma dole wani bi in ji wata shekara ayi haka nan in wani gwada ga wani abu gwamnati da masu abin zo su gwada dan mu nuna cewa shugaban kasa Muhammadu su zaɓe ne na an kai ba rubuta kai na yi ba shina da magoyan baya saboda shina ma ƙasar ga alheri 'Yan adawa da ke musanta dukkan wata alaka da kungiyoyin da suka shirya zanga-zangar 21 ga watan Disamba sun bayyana shirin fitowa kan titina kafin ƙarshen wata. In ji shugaban jam'iyyar MDN kokari Annabo Maila. 'Yan gurgura 'yan ƙasa ne. mu yan adawa yan kasa ne kenan abin da ya shahe su su ma ai wahala ce sa suka hutu mu ma wahala ce sa muka hutu ba mu musa yan hura hula ga muka ce su je su yi mashi mu bayan su a'a insha Allah karshen karshen ga watan zan mu hutu mu yi mara cikin mu na yan adawa in so a lokacin nan zan sanke mu muna da ƙarya kasar nan kuma muna tare da talakawa talaka tana tare da mu na gani haro banda an yi mobilization an kai ma mutane kuɗi ana bin gida gida ana ba su kudi dan su huto su yi repon da an cikin ta gobe sai dai shugaban jam'iyyar ADN fasaha ya watsar da wannan zargi yana mai cewa ba wanda ba mu ko dala kuɗi na mu na muka so kuma kuɗi na da gani to jarkin nan kowa san kowa ba mu saci kuɗin kowa ba bu yi magana da kowa ba abinda muka so gina kasan nan mun daɗe mu ne tun ai mana zai tare muke kowa san kowa shugaban kungiyar horar hula ta Movement Active pour le Progrès Lawali Adamu ya gargadi bangarorin siyasa da su daina sukan juna akan abubuwan da ba sa amfana wa Nijar da talakawanta komai. Wannan abubuwa ya kamata a daina su wannan kasa hito na hito ba ta shekaran yau an su hito yau ku masu mulki ni ina bakin ciki a ce ni ina da iko in hito in da wannan magana. Su ma dai kungiyoyin horarar hular da suka shirya zanga-zangar kyamar gwamnatin iso Muhammadu a ranar 21 ga watan Disamban da ya gabata sun bayyana shirin sake fitowa kan tituna a ranar 13 ga watan nan da muke ciki domin kara jaddadawa hukumomin Nijar cewa har yanzu suna a kan bakarsu game da bukatar a magance wa talakawa abin da suka kira kuncin rayuwar da suke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman, bari kuma mu sake dawowa Najeriya inda ganin yadda al'ummomi ke ƙara nuna rashin yadda da juna. aka shirya wani babban taro a Sokoto kan yadda za a yi amfani da al'adu da kuma hikimar mu'amala wajen inganta zamantakewa da kuma ci gaba tsakanin mabambantan al'ummomin Najeriya. Murtala Faru na gare ka. bayanai sun tabbatar da cewa kasashen duniya da dama da suka ci gaba suna amfani ne da al'adu da harsuna da kuma sauran hanyoyinsu na mu'amala domin wanzar da ci gaban nasu a daidai lokacin da lamuran siyasa da tattalin arziki ke daukar hankali akasarin tarukan da ake gudanarwa da sunan inganta ci gaban kasa a najeriya wani gungun 'yan najeriya daga dukkan sassan kasar sun karkata akalar nasu taron ne akan al'adu da sadarwa Dr. Abubakar Umar Kare malami ne a Jami'ar Abuja kuma shi ne shugaban shirya taron na ƙasa akan gudunmuwar al'adu da sadarwa wajen samar da ci gaba da aka gudanar da shi a Sokoto. Sai muka yi tunanin cewa maimakon a zo a yi maganar siyasa a ta husuma ana muhawara to kamata a ce an sami wani batu kamar alaƙar take tsakanin ci gaban ƙasa da kuma al'ada. To saboda watsi ko kuma rashin kula da ake yi da irin gagarumin rawar da al'ada da kuma mu'amala suke da shi wajen ci gaban ƙasa muna so masana su zo su fayyace mana yadda za a amfani da al'ada da kuma mu'amala domin a ga waɗannan abubuwa ne masu alfanu a ciki wanda kuma idan an yi amfani da su za a ci gaba to kowane tasiri al'adu da sadarwa za su iya haifarwa ga ci gaban najeriya tambayar kenan da na yi wa zayyanu tambar yabo wanda shine ya asasa taron albarkacin bikin cikarsa shekaru arba'in da haihuwa mun lura da cewa kasanmu tana fuskantar kalubale ta hanyoyi daban-daban na ci gaba na tattalin arziki na zaman lafiya da zamantakewa tsakanin mutane bari in baka misali kamar riƙon gaskiya da amana al'adunmu sun zo da waɗannan abubuwa wannan matsala irin ta cin hanci da rashawa da aka samu ba mu ba ne domin duk jama'an najeriya in ka duba a cikin al'adunsu akwai abin da ake kira dattaku akwai abin da ake kira riƙon amana akwai abin da ake kira ci gaba da son ƙasa kaga idan muka koma wa'annan al'adu da ke tabbatar da wa'annan so kaga za mu yi unhani da su mu ga mun ciyar mu ƙasar mu gaba na nemi jin ta bakin wasu mahalarta taron dangane da maudu'insa sunana atiku muhammad sarkin samari gaskiya da ma gwamnati za ta yi wanda waɗanda to za a samu gaskiya tarbiyya zai kawo ci gaban ƙasar najeriya da haɗin kan ƙasa gaba ɗaya masana da dama ne daga kudanci yammaci da arewacin najeriya suka gabatar da makala da tattaunawa a wajen taron wanda mahalartarsa suka haɗa da sarakunan gargajiya da ma'aikatan gwamnati da matasa da kuma mata murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaida murtala yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi da kuma kashi na ɗaya na ansar tambayar Abdullahi Ahmad da Isuhun Dila Faki da Muhammad Garba da dai sauran masu sauraronmu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa. Bari mu fara da kashi na uku na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurare, To ga ci gaban ansarka da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi. To yaya irin dangantakan masarautar Bauchi da sauran sarkin musulmai na Sokoto matsayinsa kenan. Eh, ai dangantakansa da sokoto ko sarkin musulmi shine dangantakan da ke tsakanin sarakunan bauchi wanda suka gabata da sarakunan musulmi har yanzu a matsayin da sarkin bauchi yake malam yakubu a wajen shehu usman dan fodiyo da muhammadu bello shine har yanzu irin wannan matsayin a wajen kowane sarkin musulmi da zai zo a wannan zamani kuma idan ka duba alal misali sarkin bauchi da shi da lamido adama ya musu izini su ba da tutan jihadi su ba da tambari kamar yadda yake ba mu kowane sarki kamar lamido ya ba tutan jihadi goma sha biyu sarkin bauchi ma ba tutan jihadi goma sha biyu kuma har ila yau sarkin bauchi kafin ya mutu ke sarakuna da suka gabata na musulunci duk shekara suka nemi gudumawa sarkin bauchi akan al'amuran da ya shafi yaƙi kuma akwai wata wasiƙa wanda sarkin musulmi ali babba dan bello ya rubuta wa malam yakubu da yana neman sa da ya bashi shawarwari akan al'amuran da ya shafi yaƙi wannan idan ka duba wasu daga cikin rubutu na abdulkadir ibn gidado ya ruwato irin wa'annan wasiƙun a cikin takardunsa idan ka duba national historical council na nigeria da ka samu irin wannan wasiƙan da cikakken bayani na irin abubuwan da yana ke nema shawari ne akan yadda zai tara sojoji da yadda zai gudanar da yaƙi da yadda zai fara yaƙin da lokacin da zai tsara yaƙin kuma idan ka duba a baya sarakunan da suka gabata kamar irin su ibrahimu sun ci gaba da irin wannan hulɗa har zuwa kan sarkin bauchi umaru wanda dukansu wa'annan sarakuna lokacin jihadi duk lokacin da za a ce za a tara wasu sarakuna a je a aiwatar da wani yaƙi sarkin bauchi shine yake zama wa jagoran wannan yaƙi a daular usmaniya to saboda haka shi ya zama kamar jagora na sarakuna bisa irin wa'annan abubuwa wannan inkiya da ake masa na sarkin yakin daular usmaniya ya tabbata a kansa to cikin bayaninka ka ce yakubu ya ba da tutoci guda goma sha biyu to masu waye ne kuma a wasu garuruwa ne allah misali akwai sarkin kirfin sama wanda lokacin da mali yakubu ya zo ya ba da gudumawa wa jihadi ainu an ba mamman woro duk da yake ba duka da iya kama ka sunansu da kafa a yanzu sannan kuma akwai sarkin ganjuwa shi ma sarkin bauchi mali yakubu ya ba shutan jihadi sannan akwai sarkin lere shi ma sarkin bauchi sarkin leren bauchi amma ba leran zazzau ba mali yakubu ya ba tutan jihadi sannan akwai sarkin zungur idrisu shi mali yakubu ya ba tutan jihadi sannan akwai sarkin eh, malamin na najitar malam adama wanda yakubu ya karatu a gurinsa sarkin bauchi ya ba shi jihadi sannan akwai sarkin lafiyan bare bare sulaimanu wanda shine yakubu ya samu lokacin jihadi ya ba shi jihadi kuma ya ba shi sarkin yakin bauchi ta kudu sannan kuma akwai sarkin bauchi rajau wanda zai baka maki da tana kwanta gora ne amma sarkin bauchi shi ya ba lafiyan bare bare ma tana eh lafiyan bare tana nasarawa sarkin bauchi ya bawa sarkin rijau tutan jihadi sannan kuma akwai sarkin kiyana ozaga wanda shi ma sarkin bauchi ya ba tutan jihadi amma shi ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah bane a jiki shi abinda aka ba shi wallahu ya muka kamiyan nasi abinda aka rubuta masa da shi ba musulmi ne. sannan kuma akwai sarkin wasai hassan dan giwa wanda shine madakin bauchi an ba shi jihadi sannan akwai sarkin darazo a basama an ba shi sannan akwai sarkin fali an ba shi sannan akwai sarkin jama'a wato wanda aka ba sarkin yamman bauchi a mai sa adulmumini an ba shi jihadi to wa'annan sarakuna da mali akwai ba su jihadi su ne suka rin kara masautar bauchi kuma suna shigar da addini cikin kasashen kudancin dalar osmaniya shi yasa addini ya shiga ciki ya karfi a wannan wuraren har ila yau bayan wa'annan sarkin bauchi ibrahim ya ba shutan jihadi lokacin da abdulkadir ya ya kafa gwaram sarkin bauchi ya ba shutan jihadi gwaram ta bauchi bayan su da gwaram ta kano sannan kuma akwai nubunga donzonga dan sarkin donga wanda sarkin bauchi ibrahim shi ma shi ya ba shutan jihadi shi ma wallahu ya muka min nasu aka rubuta masa shi ma ya je kafa garinsa a wannan wajen to idan ka ɗauki tutocin da yamali yaku ya bada da wanda ibrahim ya bada an ba tutocin jihadi guda goma sha hudu to in ka ɗauki wannan lamido na da goma sha biyu bauchi da guda goma sha hudu kuma bayan waɗannan sarakuna babu wani sarki da aka ba shi ya ba su jihadi a daular usmaniya to baya ga shi kasancewarsa sarkin yakin daular usmaniya shi kuma almajiri ne akwai kuma sauran almajiran shehu dan fojiyo waɗanda yake suka yi karatu tare a matsayin su na almajiran shehu dan fojiyo to kamar su kuma sun yi yaƙe-yaƙe ne ko kuma dai a'a sun tsaya ne dai kawai ga karatu din nasu eh wato kusan kasan garuruwa da yawa a daular usmaniya idan ka ce irin su bauchi irin su gombe irin su adamawa irin su kawaran na moda galibin irin sokoto galibin wa'annan garuruwan dama akwai mutane a garin sun je ne kamar consolidation ne aka yi na bangaren gudanar da mulki su ya karɓi mulkin a hannun masu mulki saboda jihadi ne ya kawo jama'a suka da jihadi da abin da suka kawo suka zama galibin su sun yaƙi irin na waɗanda suka yi tawaye a wannan yankin ƙasashe nasu to irin yaƙe-yaƙen da suka fi kenan amma alal misali kamar sarkin bauchi in ka ɗauki nashi shi babu wani sarkin da ya wahala wajen yaƙi kamar sarkin bot saboda ya kafa daular musulunci ne a nahiyar da babu musulmi a wajen ba musulunci a wajen ya kuma aiwatar da shari'ar musulunci da ka'idoji na musulunci a wannan daula tashi sannan kuma har ila yau duk wata matsala da taso daga wata nahiya kamar gabashin daular usmaniya sarkin shi kadai ke iya karewa to sai kuma kashi na daya na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan tarihin dajin nan na sambisa idan masu tambayar na saurare to ga masanin tarihin nan na arewa haus kaduna dr salisu bala da kashi na ɗaya na ansar da farko shi sunan sambisa suna ne na wani ƙauye wanda shi wannan ƙauye yana da iyaka da garin goza ta bangaren gabas sunan shi ainihin sambisa kenan wato wani ƙauye ne wanda yake da sarkakiya sannan sai an wuce wani ƙauye da ake kira mirasa sannan a wuce sannan a isa ƙauyen sambisa to wannan dajin na sambisa daga nan ya samo asalin sunansa hmm. so shi sambisa kamar da sunan shi kaurin suna a wannan zamani wani daji ne mai girman gaske shi wannan daji ya haɗa yankuna da dama da jihohi da dama na arewa maso gabacin ƙasar najeriya musamman ya haɗa yankunan da ya shafi jihar borno jihar yobe jihar gombe jihar bauchi jihar jigawa da kuma wani yanki da ya shafi bangaren kano ta abin da ya shafi arewaci su iyakokin dajin sabbisu kenan kamar da na ba da bayani mm. kaga wuri ne mai fadin gaske kuma dajin sambisa za a samu kamar kilomita 60 daga cikin garin maiduguri kafin a kai inda dajin sambisa yake mm. nan dajin sambisa yana da kilomita kusan dubu sittin square kilomita mm. kewayen shiga ba daya kuma ya yi birnin Legas irin kwatankwacin da za a iya badawa wanda duk ya san irin yanayin girman birnin Legas. Mm. To dajin Sabisa ya yi girman birnin Legas su goma sha takwas. Mm. Saboda haka wuri ne mai fadi in ka lura birnin legas yana da square kilomita dubu uku da dari uku da arba'in da biyar. Sannan shi dajin Sambisa fadinsa kamar yadda muka ambata yana da square kilomita dubu sittin. Mm. So ya yi girman kokuwar birnin legas goma sha takwas hmm. sannan ya kwashe kusan kashi tamanin da biyar na doron kasar jihar borno gaba daya hmm. saboda ya doron kasar jihar borno hmm. yana kusan murabba'in kwa kilomita dubu saba'in da biyu da dari takwas da casa'in da takwas so shi wannan dajin sambisa kamar yadda muka ambata ya mamaye wayannan yankuna na wayannan jihohi saboda haka yana da girman gaske yana da fadi yana da tsawo a cikin wannan dajin sambisa akwai ƙananan hukumomi kusan kamar guda uku zuwa hudu da wannan dajin sambisin yake karkashin su akwai karamar hukumar askira daga bangaren kudancin wato jihar borno kenan akwai karamar hukumar dembowa da ke kudu maso yamma na yankin ƙasar borno akwai karamar hukumar konduga da abin da ya shafi jere ta bangaren yamma. Hmm. Sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado dan Rimi da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Akalla mutane 40 aka kashe yau Asabar lokacin da wata mota da aka dankare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin kai. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare hakkin bil'adama a Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta ce fashewar ta auku ne yau a wata kasuwa da ake samun hada-hadar jama'a a garin Azaz da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. bisa ga cewar kungiyar mayakan 'yan tawaye na daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar da ta auku a wata motar ɗaukar ruwa ko kuma dakon fetur wani hoton bidiyo da ba ƙwararru suka ɗauka ba ya nuna baƙin hayaƙi na tashi a kewayen kasuwar da ta cika da rudani da kuma gawarwaki a ƙasa yayin da kuma ake jin ƙarar bindiga fashewar ta lalata wani ginin gwamnati da kuma wata kotu kawo yanzu dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. An rantsar da Nana Akufo-Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya. Akufo-Addo, ɗan shekaru 72, ya doke shugaban ƙasa mai ci John Dramani Mahama a zaben da aka mai da hankali kan taɓarɓarcewar tattalin arzikin ƙasar. Dubban mutane da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka ne suka yi dafifi a kara babban ƙasar domin ganin wannan rantsuwa. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Kibahiro Dodone da ya taimaka wajen haɗa sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu huta lafiya sai kuma lokacin.